kuma shi ke nan komi ya canza ke rikide abin nan da ya gani yanzu babu shi kyawun da ya gani gari yake yanzu babu daɗin murya da ke nuna i love you my heart my menene kina ta kai kalamai na soyayya babu yanzu ke bari kina yin kwalliya da yanzu ke bari ga ke nan ke kuma da kasan kato cikin gida abin da kato ko ice cikin gida ce yasa wata suke tana wa mata faɗakarwa wai sai a ga mace tana nan zaune miji har ya ce ita dawo zaune cikin falo bata motsa ba yadda kasa aje buhu saboda haka wallahi mata tashi akai a gyara jiki a motsa a shiga a yi wasu ayyuka a yi wanka a hito miji a tarbiyyar shi yana assalamu alaikum a hito a tarbiyyar so a zama tare da shi ana ya barka zuwa sun da zuwa amma shi kenan wai ke ke san daga cikin gida wai ba ta iya motsawa saboda ke aihuwa biyar ko ke aihu goma yanzu shi kenan ke ke cikin layin mata amma ta tito ni yanzu mizan yi sun da shekara mu da kai shekara ashirin ma tare wa to mina na yanzu la ilaha illallah halin ku turawa garin bature shekara saba'in gare sai a shekara sai a tuwa ya aure ana i love you ya sumbanci bakin da sumbanci baki ne shekara kowa uwa ya kan mai to saboda kuma na ba ku shawara mata ku ɗauki aure da muhimmanci don Allah ku daina wasa da aurenku wata rana kana ganin in aka ɗauko ya tuna ta aure ana san matsala nan bayan su cimta nan wurin ba sai a ce ai ta lalabe nan ba a gane ina matsala take ba matsala tana nan tana nan kusa-kusa shi da ita su gyara ba sun kasa ba kullum kina kai ƙara gidanku kina kai ƙara ce gidanku kai ƙara ce gidansu kai ƙara ce wajen abokai ne kullum kina kai ƙara ce matsala ba ta ƙarewa ki yi ƙoƙari ki mallake zuciya ta yi bai kai ki ƙara ko ina duk abin da ka so zai miki abin da ka so zai miki to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan aure na maryam Allah ya masa albarka Allah abinda a ciki na alheri Allah ya karo shi matsalolin da a ciki kuma ubangiji Allah ya dauke su kuma ina ganin lokacin da ya kamata mu tsaya riga yayi muna fata ubangiji Allah ya sa a sauka lafiya a yi kokari a kiyaye dokoki a yi musulunci gidan aure a yi sallah ta dare a yi addu'a a yi karatun ƙur'ani a yi azumin nafila a roƙi Allah Allah ya bada zuriya mai albarka a yau kare kuma a karanta a uzu bi kalimatin lahi masu mai shari ma khalaqa Don mi saboda wannan addu'a suna kare duwan shari ga inda mutum ya sauka sannan bayan haka nan ki mutunta uwayen mijinki uwa sai in tana ki mutunta ta ta zama uwarki mahaifin shi ina ki mutunta shi ƴan uwa ne ki mutunta su sun zama ƴan uwanki ki yi kokari duk abin da zaki kada ki walakanta shi kada ki walakanta uwa tai kada ki walakanta uba ne kar ki walakanta ƴan uwa ne ki yi kokari dai da zaki ki ga ke yi abin da ya kamata gidan aure maryam ne ki fata alkhairi Allah madaukakin sarki ya ba ki zama lafiya ya ba zuriya mai albarka sai magana ta fata da salati annabi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin